kungiyar 'yan bindigar niger delta avengers ta tsananta kai hare kan kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin niger delta a 'yan kwanakin nan harin da sabuwar kungiyar ta kai na baya-bayan nan shine wanda ta kai ga kamfanin haƙar mai na shell a shiyar jihar bayelsa kungiyar ta Banjas tana samun nasara kan hare-haren da take kaiwa kamfanonin mai a yankin a cikin wata sanarwa da ta fitar ta imel ta sanar cewa za ta fito da wasu sabbin dabaru na zamani domin faɗaɗa kai hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar mai ƙungiyar kuma ta ba da wani wa'adi ga kamfanonin mai da su kwashe nasu ina su su bari yankin na Niger Delta ko kuma su haɗu da hushinta sanarwar dai ta ƙara da cewar za mu fara kakkaɓo ƙananan jiragen sama masu saukar ungulu da ke shawagi a yankin mu na Niger Delta daga ranar bakwai ga watan Yulin wannan shekara sa'annan kuma sojojin Najeriya ba sa iya hana mu kai hare-hare a duk sa'ad da muka kaso kungiyar dai ta ikirarin kashe wasu sojoji uku tare da nutsar da wasu da dama a shiyar jihar delta a lokacin wani artabu to kowane mataki rundunar sojan kasar ke dauka dangane da wannan matsala janar rabe abubakar shine daraktan watsa labarai na rundunar sojan najeriya na kuma tuntube shi ga abin da yake cewa a wannan dai barazanar da suke yi barazana ce wadda suke kowa ya san cewa suna nan wasu mu tsari ne wanda suka cewa kamar ba a yi da su so yanzu suna son dole su sa kan su ko kuma su ainihin tilasta ma in Najeriya da cewa dole su amsar da su. Mu a matsayin mu na sojoji da kuma jama'an tsaro ba za mu ainihin razana ba kuma abin da suke yi mun san duk duniya baki daya sun san abin da suke kuma sun ainihin la'anta su a su kansu yankin nasu la'ance su. Cikin sanarwar da ita sabuwar kungiyar Niger Delta Avengers ta fitar ta nunar kamar daga bakwai ga watan Yuli nan da muke ciki ta baiwa rundunar sojan Najeriya ko kuma jami'an tsaro za ta fara kakkabo manyan jiragen da kuke amfani da su. Na gamayyar tsaro ta JTF ya kuke kallon wannan barazana. Na ta mace ba mu zama da magana su yi ba magana ta yara domin in kan wanda suke yi ai ba wasu mutane turki bane ba yaran ne wanda kuma yaran ma ba su ma san abin da suke yi ba ba gane ba duk da hankali wanda ke sun cewa dan kasa ne na kirki ba zai taɓa yin abin da yi ba so ɗan ƙananan ya rike wannan abin wani na shaya da sauran makwabci. amma yana bai masu lura da al'amura da sauran 'yan ƙasa suna ganin kamar akwai jan kafa ga wannan yaƙi da ake yi ko kuma yunkurin eh, nemo su 'yan ta'addan naji delta din nan shin me zaka gaya ma 'yan Najeriya dangane da wannan abin da mutane ba su gane da shi ne fasa mutum ba su mutum mai abu ne mafi sauki da wani zai yi ko ba gane ba ta yaya duk abin da haga an yi abin da kawai ake so ake bukata ka san da wurin ko ba gane ba ka da ɗauke na biyu ko ɗan karamin yaro ne ka baki zai je protein ba ba da yan sosai ban bayan karamin yaro ne wanda ai haka ba wani ba wani abun a zo a gari ba ba wani abun eh, jarumtuka ba ne ba ko ba gane ba yan karamin yaro ma suna yin wannan abun to abin da suke wawanci ne ko abin da suke ba kasawa ne shi suke wani abun suna yi suna koyewa in ba su ba su bayar to su yi mana waɗannan hare-hare dai sun yi jallin rashin wutar lantarki a sassa daban-daban na ƙasar hare-haren kuma da suka saka ƙasar ta Najeriya hasarar miliyan miliyoyin nerori a kullum lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya